wani taron gangamin ƙungiyoyin matasa da ɗaliban arewacin Najeriya da aka yi a garin Kaduna ya tashi da cewa akwai alamun tambayoyi kan tsamin tsarin tsaron da ake ciki a arewa yanzu. Dr. Usman Bugaje ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi jawabi kan halin da Arewa ke ciki a wurin wannan taro. Mutanen da suke ta kashe mu da wannan rashin tsarin da aka samu fa helikoptoci suke kawo musu abinci suke kawo musu makamai suke ka to ina helikoptoci suka zo an ce fulani ne ina ba fulani ne ko in ban da sandarsa da sarewa sa me yake da shi amma da mu wato wato ka san abin ake cewa ba sakwace yace wai ba ba sata ke mai zafi ba a'a wai wawa sakare shashasha da aka mai da shi wato kawai an mana abin da ake mana mun ka kasa yin wani abu mu sun yi gum sun kasa yin wani abu saboda suna samun wani abu gindin gwamnati amma wai an ma zo ana mana ƙarya an mai da mu shashashu to dan Allah ku gaya mana a halin da muke cikin kasar nan ina za mu mi za mu yi barista Salomon Daloma na wurin wannan taro na matasan arewa kuma ya ce akwai shakku game da hare-haren da ake kaiwa a wasu yankuna na arewa fulani na yawo da helicopter ba shanu ba to wannan ba fulani Najeriya bane wannan killa fulanin gwamnati ne domin in fulanin ba na gwamnati ba ya samu jirgin sama ina in kuma jirgin sama yana yawo na mutane waɗanda ba doka ta yarda da su ba ya hukuma ba ba ta yi amfani da abin kallon hangar nesa ta gani a harba ba an bar su suna yawo suna kashe mutane sun kashe makurdi yanzu ana na fada sun kashe mutane a plateau ta sauka katsina ta kashe mutane tana sauka da abinci ma boko haram wannan helikoftan wallahi hannun biri ne a cikin miya ba cire ba za a samu da cewa mutu ne a ina kuka ji labarin ganin jirgin nan ne wai maganan ganin jirgi ta taso ne daga waɗanda an rasa da su musamman a borno ina da aboki wanda yan boko haram sun tare su suna kwanciya kasa ana ta kashe kashe ba kai kansu ba sai ga jirgin sama ta zo ta sauka a ainihin inda mutane suke sai sun je suna karba abinci sun bar su to shi ya samu hanya ya gudu shine ya zo yana bayani cewa ga maganan jirgin sama harin da aka kai a kasina mutanen da aka kai harin mazaune kusa da wurin sun hange jirgin karami mai sauka angulu ta sauka wurin a biniwe harin da aka kai mutanen da aka kai musu hari kamar garin napol unongo jirgin sama helicopter ya kawo yana sauka da mutane saboda haka irin fulani masu yawo da jirgin sama na mutanen arewa birifa ya yi kama da mutum. Alhaji Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na kungiyar matasan arewa da ake kira ACAC a turance kuma a takaice wadda kuma ita shirya wannan taro. Tun da aka fara gingimin daga Jos suka faro suka tafi Maiduguri suka zo Yobe Bauchi Kaduna Nasarawa Benue Zamfara birnin Gwari amma leaders mu shugabannin nan namu ba mu ganin ganinsa sun haɗu sun zauna sun ce wai sun zauna suna nema wa arewa makoma a cikin wannan tashin hankali da ake ciki ba ina nufin shugabanni kamar ka ce general tiwa dan juma wanda dai sojojin suna ganin girmansa baban gida duk manyan mutane suna ganin girmansa buhari duk ana ganin girman su amma ba mu taɓa ganin su hadu su isu nan su tattauna su kai ba mu yarda da wannan abin da ke faruwa arewa ba daga ina na abin ke faruwa dole a maganta shi ba mu taɓa ganin buhari baban gida a Atiku a tiku abubakar abdulsalam abubakar yakubu gawan tiwa dan juma da wannan dan tsohon shagari ba mu taba ganin su san hada kansu guri guda wasu wasu na tattauna makoma al'umma su ba wannan hakika abu ne mai ciwo mai daci a rai idan wayannan guda takwas da na lissafa su hada kansu guri guda za su kirawo mu za su kirawo 'yan mu za su ga shugaban ƙasar ma suka ce suna kiransa wallahi su ya zo kuma su gaya masa cewa me yasa ki haka arewa kadai saboda ka ba su mana adalci ba dole mu gaya musu gaskiya ana dai sa ran taron matasa da ɗaliban arewacin Najeriya zai kwashe kwanaki biyu ne yana tattauna batutuwan da suka jibanci makomar matasa a arewa da nufin kwakulo da hanyar da za ta zama mafita ga matasan isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya.